بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى masalacin ato locust kowe o ba kai tsayin muharrama zuma na ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya butsu ceto ɓauba ceto rudibe guba yana ato 1437 na ji kwadin gani 19 2015 gregorian calendar iwa gira mai fa bayani ya tiya assalatu alal mayit kendo ne ji sallah jike kuna mini littafin fikir sunna ya sai da sabi kawaman kuwa misra ce su kugun yiwu wato mai wani ji kokari ga bebe dalili je ce matsala ya fikir wuje wani ken dole mai fiki wuje ajaji bayani babu dalili na uslubu na wula mituna yi gina nga gando daga nga be dalilin qur'ano ko hadiso ko daga ba sahaba jo ijma'u sahaba je bana da nan ne jiga bai la adini to litafin na wadda nasara zu ko sarawin ar akun copy din na tiya akun litafin na na guji ta million copies jiji ne za wangi fe de kaunin e bo ki bo dalili na ji mu ya kabona har kin ya di ya price tu bana maye zamani ba man na ji zamani nan ne amma wai di maji wangi tun mu wa bayani ina lan kalita kalitafin nan ngai wodi wo gbagan litafi fiki undo to songo to go ga ndo ci ba ma yawa na bayani haji utsuna wa gadda mutasar khalili ji kan ga to ga fiki uso man ga risala iziya na ji da ba so uslubu nan lotu bayina da nan allabayicin ya ga adina ya zawon ga ya kwasa wuce obe dalili wagaji ta asubanci a man doro ya gan doro ga gana kau ga man kaza ga kaza wa bebe dalili wato ale dalili za a ka ne imamu shafi ga kaza ya bi dalili kaza imamu ahmad ga kaza ya bi dalili kaza amma wa Allah ga biya wa bumbunu kwa so ku gobe alkhairi ito na gona so can amfani to bayani dai tiya sallah ne ji tekuna na yi ga salatul janaza na ga yiwa gila mai na ji sofi karkashi wana ya farko ga waga ki ukunciya sallah ya janaiza waga musulman ji bata gun kire a ji sallah ya janaza fardu kifayi wani ide fardu aini ima da kiyo fardu kifaya ke kpabe fardu ainihin rayi ina wajibi tati obu yi wajibi tati mu yi wajibi káwọn jẹ àwọn obele fi káwọn jẹ àwọn obele fi ke lili daga nufu janaba aila nifasi sallah Azun, azuyin ramadan eto haji zandoro na gayin na jilugwa na ga oke oga udalefi fardu ainihin na tati zandon da fardu kifaya ci enayi musulmi jiga be fifo abo bayani o ci ja e za su yi jinkun sallah pata le fi waya no amma nija amma waji ebu wani jina laifin mai alaki abu idi fahimta ko ga ya fardu kifaya idza qama bihi al-ba'd saqata al-ithmu an al-baqi adai da zan da ci ya tunnalo na shari'a bebe yi ga yalo na laifin a tati zai shi kelo a na ba bogo fardu kifaya a caguro a dai hadde zai mini za fujo ci da hajji e e e ya re emi ebo ya dajan ya da laifin hukunci da wani eba mai musulmi shau ebo ki bo anabi sallallahu alaihi wasallam wuji foro be kiyan be jijiyan sallah janazai musulmi jeji pata ma labajijin yake yawon ya salla janaza tun zamani a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam arba'i ne ya ji salla janaza al'imam buhari gan musulmi abiyayi gan bai hadisi hadisiyan abu huraira ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam aja bayu ganin bai zai kana yi ta bi rajul al-mutawaffa alaihi dain zai suna aja lakube ba ta matati ubo fayassala na bisha gigan altaraka lidainihi fadlan uluyen da ci gwayen ba ta nemi gina gawa wani da su ba ta matati ubo annabi ya jogi zai ji yuna ga ulu kayan da ci na ya da yawo ba ta nemi gina fai huddisa annahu taraka wafa'an sallah a da gaya na biga lalle mulu arziki gwa na gawo bata wa bayani jin giwa ni bata giwa ni bata bai wuce a da ga gayu ga lalle wa bayani jigan giwa ni bata giwa ni bata kanga na bayani ji kunna sallah wa illa amma da gulu yan dogon bata قال lil انا بيجو haju gabe aluwa musulmi ga sallu ala sahibikum ya toji yage sallah inji mai aji kunna sallah مسلمي جي كي حديث ني لاوي ne lawi yo ibi chi yake yo ye gbata ibi chi gbata unde da su salawai unde da su su ku lamarin gbata wani na musulmi aji rayuwa yi na biya ga gbata wani rai musa salam ne wala ya doku bi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba addu'a etiki bo eti soku je ba goya wun bi arziki Allah li kyara mu lugwa da mini na jiwo addu'a na wage ba mai gaza bi tai na ngai allahumma agnini bi halalika an haramik waqfini bi fadlika amman siwak wage dokku bi addu'a na ga ba soku ga fogwa yake yo e ta. addu'a ji fi wani je zaga gwa su a nabi wu wani gan zaga nabi ta yi na wani ta mace ne da biyu sarawa falala na da jijiyar sallayen janaza wani abu huraira ugo jisi be kiri nabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro man janazatan wa salla alaiha falahu qirat ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيرطان أصغرهما مثل أهد أو أحدهما مثل أهد أنا بغزان دورو نغا ekunji جسال لنا وشكي أمي mitukun da ku أيولا na ayula أيولا yin kirat wa kunji sallah wa kiyami tuda ko shaba la dawaiya kira tuguba sallah ayo kira tinni emila tulu ko shaba kira tinni uda guba annabi ga ne gbagba miniya ene gbagba ga mini kira tuguba nona wi ton ko chen pati ohud na da madina wana na ci madina wana bando chonga kiratu na gbagba gan mini ya kiratu guban na ga ayola da una wuyi cin wuyi iri cin e pati ohud kilomita wikin wa bogo jama'i musulmi ji ga zozo be kiyan be ji sallai ma na mala mi sai gi jitu adi zai ji wa tun musulmi ga jin ajali wa je kun sallah ki jo wala ga musulmiya wani ji faruwa bidabu abu mana kan doro wagai jiwazi ga jiwazi tusuci ma fe jiwazi na derayi na kin do shekalu fe mi gana wazi kici derayo ki society e lobe yo wagai jiwazo fe la misali unci be ni to bele gi gwaru fundo ciye za su za wanda ya yekka ji sallah musallati juma'a ta ko fe ji dabara gi kini wa ji sallah wa wajan langawe birna wa malu abu majabu fe ji dabara muji baje wange a da ga musulmi da na ci hatsu ji kokari na da kawai da lele waya ko ngan waji musulunci biya su da ya e tuni wuge loyin pata na ki da ya e sun na jin ya e dana wa ga waji musalla na wa ki wugan betoci ya go wuge za biya ki da dede bal egi fi jabon da a su ga waji kun sallah ya wani halin da ya yi musulmi amma waji kun wagigun a ga kila ga wagigun wa mai ga musulmi a yau ganga ganima ya guna ah, ya shari'a musulunci babu ya de ganima inji kunda wa e gunga se giye zai yi zau ga tuna shari'a musulunci ya yi gunye manci ga ganima ganima salo filiku e gije ji rayuwa fi na ji da doce a tuwa a je kun sallah yi wullu da safu musulmi ji ba afibo ga wala ya lami fawo na ga ji tuba na ji tuba tun lokaci tuba yi mare ta ci wuda amfani a hadde bai wa lailo na akida ya zai ji ga na ali ji kafin na gada wani na ali sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga kafin ruwa a sayyidina ali akida zamu ci ga ya gya musulmi je su a ji musalla yau zahiri kici ga wuda akida ibo mm da mm. cin yau ibo na kwata zan ci sunna ga le na yau e bo usule sunna na jagba na daga mai sunna ji dan bidiya wa ji sallah al-hasan alhassan basri gana ga salli wa alai bidatuhu ji sallah bo bidiya mutu wakati ubo sai dai waga bai liwe betu kafirinci ke ba sana wani jijikana sallah zumu ba mai egayo wai lata sabiya lecin da ya labari gai buji kyan domin mun ko na saudiya ci ya fatawa tiyo wani amma ku yi ci ya karayi da sun gaman kirki shi su ko ya yi fahimta wangi na yi falala na da kibo na sallan janaza wana a shiga ga sharaci shi dabo ne waga itwa ya bega ya ji sallar janaza na etun doro ibe sharati amma ga waga kiye rike sharati gan be rukuni jiyo waga sharati ji kan doro yin e wayo ne waga uluji tabbata kafi waga wada tuna waye wolo na rukuni ji man niyatuna wa bayin loji na bawajin da niyatun ke sharati yin sallar jibani na ngole maye ga salatul janazati yatanawaluha lafdhu salat sallar jana'iza lafazin sallah ga ta tubo fayushtaratu fiha ash-shurutu allati ash-shurutu allati tufradu fi sahir salawat al-maktuba sharatin gutu ngai sharadi to yake yo ya jana'iza ibn sallah jana'iza kin mutoyo sallah ga nabiyo ibn an gole hadisi na igba shi dona ga ga labbe mu mai be batte mu mallu ajiya gwana gawa kwatana anabi ga sallu ala sahibikum ida e je ge sallah gole sallah guwi mo to kiji sharati ne sallah gu soje mai musulmi shi sharati na je ko gumi bi wa ga sallah gu soje a go sallah wa yana kiji wa elu yamin wa delili ke najisa cikin gita wuce koluwa alola oga alola jibe zo wuce dai sallah sai kibiya oga ya jewa alkibula sai kibiya oga al'aura wasu wala ya mutula wadda mini kibo sharatiya sallah jau kafi waje sallah a cago na sai na jiga jikin aji tabbata tufuwa gali da na gali ta gama ya ga ya ga mina taharatul hakikiya lili wangito ngai daga shika cikin gito wuce ko eje wal kibla su al al'aura man yi labe bogo sharatin sallah gutun da wani wa dabe wani bezo to jama'a shi kafi lo e ya buru na mini ya e fata na ciyakin ya nufi abona a ga wa bi sallah jana'iza jiji wa ga jiki ma ọgájì àlùlámá hmm. fatawa wuce tiya bida abu to ga ya ga wuce luwa ya ga wuce luwa ke wugwa ga ya ga wuce luwa yawon abdullahi ya gina sayidu na umar so cube boyu ya zaguba ba ka na ya wa wọn fe wọn ju fe gan ga la yi solli rajulu alal janaza illa wa wa tahir zandoro gada ji kusan lamar sai a faci ibe giyan lili ibe alulai amma fatawa cin ya bi da waga waji ta yi mamma wajen alula wajen alula amma ga waga ziga gannata ce ya zai guro shi bo waga al'imamu shabi amma man shi jigin raddi ga ajiyar alula kafin ajiyar sallar zanen gwamnati musulmi ba ta tatiwo ga malaka ndoro woman wa daga manya gwasun agan al'umma musulmi jiddatun agan sahaba nabi muhammad jiddatun sallallahu alaihi wasallam ita kaidan ita kaidan wa lega mando ci agan al'umma musulmi musamman da ga ga ni sahaba nabi muhammad jittatu bana da bogo ga lami tu fatawa wuce ma alula jin fi oji kina oji sallahin janaza na man gato sallahin janaza na babu da can ba gani bai sharati eh, yin sallah gutun yau ibana e mini sharati yin sallah gutun lokaci lokaci qur'anu ga aqimi salata liduluki shams ila ghasaqi lai no ne wajen lokaci na bawana e na su kwa lokaci tun goya wai banga chunga inna salata kanat na almu'minina ban mawquta lokaci ji wani yaji wajibi na wagujin ya e kuma la ku ha ba bai wuce sallayen janaza wuderi te ganin bai sallayen gutsin fuska kici waye bayan lokacin ibuna gagada lokaci da mini sharatiya salla kija waga sallayen janaza e jin da lokacin doro na faru gada bena ibuna da mini salla na je gazawa tulasu babu na salla na ji sababe lazajin wani ke sallah le ba na be na jibe mu ci kwata na de sallah na je yi ga zawat la ba bana ke gaga da masallaci na gole man ji gaga hadisi ga iza ja ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn zan dole min e boga da masallaci ga ma. saula na fila raka gubu jibe zo man ji gaga to wai lokaci na ja ka sallah na wasu ku aga ji ka shaja a ga gaji ebo na sababin lawolo masalacho sababin na gama na biga wadada ana filar ka gubaji kendo na jana'iza ya kaude daga kun caji faruwa idan abbe ga yaji kunna wuri ga sai aka lokacin doca ya wuce to amma man shiga ga dan ya tiya lamariya a sokun lokacin doci ci na wuce wuga ba su mai alami fauna adina je lega lokaci ji dabo to su ne ya ji sallar janaza lokacin wuce ma gai lokaci na gide la Allah ne zai je wuni gide na lokacin wuce gai so lokaci na gide ya ji daidai na ta da na da ta ta ce wani wulafa lo lokaci na zuru ilaji na na zawali labiya na a gai gaji sallar kan gama lokaci na gide la allo na a gaji sallar kan gama ebo da ci na ji shara ga wuce na gbogbo hatta sallayin janaza man shiga otu kiyo oh, otu lokacin nan hatta sallayin zawatul asbabish yawa eh, ga otu lokacin na jewa da wuce imamu ahmad bin ambal nga annabu na zajin sallah lokacin na jina annabu ne zaji sallah da lokaci gutan nona amma imamu shafi abu hanifa gan gima kan tuji bayani a ga waji sallah yin janaza hatta lokacin da na ji shari'a kan gai gaji sallah na ma ga yi zuma sallah su babu lokaci na yi gide la'alla na bai zuma yi la'asari ga wale hadisi bai a nan so e ba fahimta abu a ga ya ji sallah janaza wa hatta lokacin da yi shari'a kana imam ahmad gan bai abdullahi bin mubaraki bai isaki man kon na jaga annabu gajin da lokacin na gide la Allah na koi gide ji daidai kwai gide la Allah na wama kan kice ya beji sallah wada lokacin na jibo illa in khifa alaiha taghayyur ya ga ile ga ya kunna bayani kaida jinwana a ga jinwa da lokacin na jibo amma ka dai sun da yin yawa yi fata yi fata lokacin na julu goga bugu jama'in musulmi shi mini sharati yin tsalla na jagayi tsa tsalla gutuna manga egbaje nye jana'iza wa da rike bayan bayan lokaci to suma egbaje gaiwa guga lokun a gaijin wato lokacin na julu to sai rukuni shi iga na je sharaci na kiyar ike sharaci shi gani bai rukuni ya ebulu fesantu ya yi ki ga rike ya sharaci shi gani bai rukuni shi ya iga sharaci uga ya na je laji tabbata bai zo kafe wa gawa datu ya ibada wani wadi alula bai zo wa gali ke na je sa'irin doron lugwa wa ga yi wa alkibla

etu mu cha de bagwa wana ke to haji ba na mini ruku ni jo arafa da go wada da na arafa na uga ga zagwa aja ga zagwa salla mini ruku ne jo ruku sujada le oga tun naji lugo wode kin ha wode salla to ruku ne salla yin janaiza ji e zaga ni lugo mini umbo wa de la da salla janaza mini ruku ne mu ci jo yan farko wadda da sallah babu ni ya gwada ya gbọn wadda kiyan wadda lada ebo socin wani ga ma umiru illa liya'budullah mukhlisina laudi waga ni la ya tuna wai na bi hadisi na ga a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa bayani mawugwa ke den niya mahallaha bai laniya tun ibada kwata na igiyan alqalb egba ẹgbọ̀n wa anna talaffuza biha gairu mashru wa bi wajiga ni na waitu sharia be ya sharia be ya kin do mai iziya ganin abul hasan kiwo nga aniyatu hiya alqasd ene niye ibada wa ngai alqasd kupa kupa ngole niye ilu la daga larawcho na inu peci go ko kalma kenci jiga kenci yau to kusan 60% ken ga mando ci gana 50% shi mai akpata kin wala larabci da wuce niya mai iziya ga ai bana e da mini mi zai e mai iziya kandoro lafazi dena wani lega tsin o pata na waje te wai ke te sarai gai alqazdu kupa wa mahalluha da na bai mai baye dana e kpani to adini dana wai alqalbu egma wa talaffuzu biha bid'a wajiga Allahumma inni nawaitu mu ina cajina annabi Muhammadu ya jiga Allahumma inni nawaitu sallazun a'a sai dai man jiga ba tun hajjin gai labaika hajja wa umra babu wani la ni ya tuna amma da na naji ke pata na egma ewa mi ba rukuni farko yi gai niya waga sallah ji babu niya wajen sallah ba ci alƙiyamu lilƙadira alai baro nawa wa dingikini ci ji lana ya zai de kagbe baro dina amma kan wadda an gaule wa ci e e na tiyo bu ebe na kayi da shari'a in waza bai na ci kagu na ya la yi kallifin lahu nafsan illa wasa'a galan gagbaro din ya zai de kagbu na rukuni yau e bayan gwakwaman shi bu amma ya zaga sallaji afedun gumoto ko tatido ko ko inda ce babu uziri umadi baro a gaza na da kiyan salla a shagami ne rukuni jo a tabbiratul arba e waraka kabara guni ibu e hadisa al’iman buhari da musulmi hadisi yin sahaba na iga jabir nan ga nabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ne suna jashi suna annabi ji kun sallah salatul ghaib ngo ke ga e kun e misali kireji so shi gora ya saudi o fuzu majina ta kun ce ba to jiniya haramiona ngo ne ga ye ga de labari ga zai yi na su juwala ji kun sallah ba gaba shari'a da ji ga ye kan fuye bu ye ji kiyo elani ela etiyan e kun sallah ji mu wangi kendo na nabi jiya etu na ja shi na kishi wo na sahaba nabi muhammadu ji kela lobau ijira ya farko ya bugo ibu na da labari ga yesu wo na wen gozu wen to shi zuma gama lato na makaci ji da ba gana ci da ni sahaba ji na un lugwa tsoguri be na wana ya yabo za adalci ne wina amma ba suratu ta ayu musulunci go wa musulunci go ya tuna jashi to katuma da shani sunna ebo hali na yake da zati wani katun kici mi wagan lanci ya shani sunna bokin da na ibnu ya fega gana ga yatsu na jashin nawa musulunci guwa ma mi shayayya to zakin ji kwata zai ji malami tuna ga shiga nga mai tisho nga mai tisho umajajali na socha nabi muhammadu ya labari sallallahu alaihi wasallam da madina wannan gole zafiya biyo kin ya ba shagin bai madina ya zada bore annabi ma sahaba ji gabi ala kuma ji sallah to ibnu ya ga eci santula ya gbarufu na ji gaizo shi na jeji hukunci bai doka soci ya na je kafiri na ga yi wazin wuce ko a ga ya tsugi na ikwata gabanan na ji kwata kafira ibina ya lotu bai doka soci a ga su koga wa mallam ya kumbi ma zalallahu fa'ula'ika humul kafiruna to yi ga sahaba nabi muhammad je ji fasara qur'ano fasara sahaba ji pata maga kai ci cine ba hukunci be indo cina kula doka democracy ko na so cha hausa to ci le ba ci latiana ke misali a ga ya gumba gibin zagi luje ni so kuma gali zakari misal hazil onsa yayi ni to a dai ga wula ga son zuciya bai je ta da ci ba amma ajin ya dabi wuya musulmi na gumbo na gan wujin ya da umarcin wuya ƙur'anu gega na soko ga agan wuke na soko ga agan wuna gega manyan musulmi ji saba na biyu wani da ipata ga wujin kafiriya wujin kafiriya amma ya gina je zabe a kida ta kafire yi za wangi ga kafiri na ga kafira yi kwata eh, wagadde na jitsoba wani ba zabe a zo shi na ipata kafira yau mutum maguntu gwamnati ya zoci na yama wani shi tukwa atunye da jiri bokani ciji lole ya jiga ya original ebuna mini atela ga egwa sashi fito atunya kici yawa na guntono yi ticha na atunya an ga sinaji ke odowe musulmi wanzu wa moga loto zukwe gwamnati mai ebuna ga to zukwe na walo da shi na zinwo ko taya zinwo ezuga ke gugu na adini wa ma na jikatu to kin wallan biyo ibnu taymiya ga etu na jashin na ba hukunci be doka to shi ibnu hude kabowa wai ga ibani ga etu nupe ba hukunci obe shari'a musulunci Nigeria wani wacce ne lo ba ke siya man wuce na dai midaina wala ken da human right da ku tana abuwa ga wuce gyara ga wuce tu lalamar wuce ya zo ne ya ji wasa ya ga ya wallahi ni mini gubo ga ode ba ni ko da o tikpa mu ko ma wa kuri jin gubo ba yi ji gyara na ga yi shi ona government ina ala shi shi fa ina na oti o ga ni ya fa ni e gwa ki so boko haram jar be ni tun na itin gu kin sara yi lokin abo ci zo doka ji kaka biya kuna jala be ne kici walijani a musulunci e ya be nasara ji lafe zoyen ji fikin bo da harun awon shi wani nga wa ga yi gidi sama lawa ga ayo etun ci bore <laughs> etun ci bo wani da wuza wangi ji katu wa akida wangi tu alagwa gwargwado la yi kalifin lau nafsan illa wusa annabi sokondo ci bai je kyaga a ga ya ji gwargwado na sokwa fayana to son man kwaye gi makanta da ji gwargwado na so ci hafaya wani amma ga wuce ta yi giri sama enawa eh, enawa re wallahi enawa eh, enawa anabi muhammadu benin sallallahu alaihi wasallam eh, ya guki mula da maka bu ya guwa bai gute amma to sun abin yi ne ga gu so ko ci lula ji wuya wajen anabi annabi so <laughs> ko tun tun de malaika na da bau gure ne amma ga ah, ha lugwa ta ya bi ayi ta bi lewo go shigan man ezu ji katun moji katube man kirki mm, na jidde bawu ya gura man kirki zauna amma zai lason ah, zuciya labe katu na gama gawa lotube katu bayani ya ji halaka sokutu bai kya ci ne mini ya toki wa gili bai tuna jashin na annabi kun ji sallah tishimu yo president yo kimiyabo mabashariya begin musulunci ya wani wuda ka so ko mayin wazabe ne wuji kiya mu ka kago na wai ga yi zan na ne da gubo na jin yando cewa aka kawai ba na na ina unga sa wuce ciya foga wuri <laughs> wuji gyara gurgudan su fafa yi mm in uridu illa al-islaha a nabi su koga ga ganna mi na son jiji na gurgudo ya tala da lamarin na wani a sau a yi yin doro na wakara karaya su ko ya yi fahimta wangi bai wuce kabara gunewo ebuna nabi jintu na ja shi eh, sallah na kabara guki mu gune imam turmizi gan na gaba mai tunye gwa ko man jita sahaba nabi ji pata kabara gunin naga atatiwo kede itate kabara gunin na wana amma da hadisin da ci na yi ugwa ga na biji kabara ban da shi ugana ke guto a bana je fahimta ko bugowa bai da man na jikun sallaci je kabara gutawa na ciwo ga musa da dalili a magwa ko manji be sahaba je na tati wani gada wani eh, bugo boga jigan guni na asatu wa bai lagigiji bai fitine na gada al'umma e ibuna ya wuza wangi ilimi bai zo kafi wa ga wadattuwa rafu liyadaini inda takbir bayani ya ewa ga musulmi lagwa e bayan kabara sunnuwa wa sunnatu adamu rafi liraini fi salatil janaza illa fi awwali takbiratin fakat said kutubu ga yanayi sunnana wa sai lagwagu ba ba waye bayan sallar janaza ba sai dai kabara ya farko wadda ga can farko wala kiyan egwagu ba ba wala لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرات فقط وانا بياني بيقى نبي في الله قوي بيجين بيان كبرا جين جنازة بسي كبرا فرقو كوين بغي توقع إلى إمام شوكاني وياقون شكاغو كده كبرا مفر ينفرقو النغتبو wala go zai ji bayani ga wala wana manga dalili ya ji buka mgboka ebe etinye sahaba na ji ta tinye kabara farkon nan mini ya rukuni jawabe karatun fatiya a mai guba su sochi kan ki cewa ba fatiya wanga yi zuma na waga kabara ya farko jina dole wa ne gwada ya gbon allah wa akbar kan gawa ba fatiya su soci abe ki waga fatiya ba su na wacce a gada kibo wadda ga ba fatiya gumi kanga wake yi kabara wa rojin kabara da guki guba waga kabara ya bacin na ji kiwaji kanga waga salatu wa jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gayi salatu ibrahimi wa kafin ya waya wukan ala musalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim wukan ba ga wale fi daba wa yi wujin lobe jihar bai lokacin limayya. ke yi kabara ya tashi na amma yana ga ganin gayi waje salatu Ibrahim, ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kendo ya wagai jin tayye wana to wagai jin zo kanga waje kabara wukincho ne tachi zuma kabara ya tacho e wago ba doya eku to addu'a na je baya kuna man bebi wi kakayin artiti guni na jadisi be ga nabi muhammadu ibana e sallallahu alaihi wasallam iji fahimta ko man bebi wi ta ne zakan gike yi kai a mainin sajidana ya la ni ko guba mini hubo ngai hadisi ma muslim bebe ni nga ya lahun magfir lahu ga kan dora nabi sallallahu alaihi wasallam aw fa yage malik ga wona nabi sallallahu alaihi wasallam ji kun sallana addu'a na mu ba na dana allahumma gfir lahu so ko fa biwi warhamu gwayu wa'fu anhu fa biwi wa afihi yulafiya wa aqim nuzula e chibu wachi wasi madhala e gadabau ugwayu ngai ba lauci na kabari da wani waksilu bi ma'in wa saljin wa bardin su ko funuwa nuwa kankara nuwa ku wani ƙihi min alkhatoya kama yi na thawb bal abiyad min adanas so ko ulike tule fi uji lugwa kama na thawb bal abiyad kendo na jali tufu boku min adanas daga shika wana wa abdilu daran khaira min darihi so ko sai mi gwayu na gegen mi wai jenan wa alan khaira min ali sai yali ji gwayu na gegen yali wai jenan wa zawjan khaira min zawjihi saba gwayu ko yi mi gwayu zauje layi mi umai labala raucho na gegen bu wai jenan ko na gegen yi mi wai jenan wa ki fitnatal qabr so ko tsu be fitina kabari tsu be sunga kabari wa azaban nar wa mutu gan bi azaban rawahu muslim ba cike da ne abu huraira abu huraira ga annabi sallallahu alaihi wasallam be ji kun do ci sallai na mu fe gana dana allahumma gfir li hayyina soko gun zai ji firayo na fagan bi zai ji bi rai fita ci bana wa yiti na to za su ci shi so o sagiri na to za kan giji wa kabiri na to nun sai ji wa zakari na to za ba giji wa unsa na to za giji wa shahidi na to zai ji dabo be ina wa gaibu na zai ji Dabuwa ne allahumma man ayata hu minna su ku zandoro ga yayi jele gindo na ga beije sha ji rayuwa ta cikin bana fa ayi alal islam yi rayuwa ta musulunci wa man tawaffaita hu minna zandoro na ga gorayu ta ci bana fa tawaffahu alal iman gorayu ta imani allahumma la tarimna ajrahu su ku ga lala dukan imam wala tudillana ba'dahu wa magadni zumu ba ma lafazin do cewa wala taftin na ba'dahu umu ga luwa ile sun ga yanzu mu ba ma no to ga aje lindo ci in <laughs> sun ga zuma waji ma to ina yi addu'a min ya guni na man bebe ya hadisi ka kaina guba na jiga tula wale man je bebe da litafi bu in farko yin imam muslim ya baci imam ahmad min be manya sunnaji alugbe fi litafi hadisa jo to e bayan domiri je gbawa da litafin ishmawi wajen ishara ga wayin zagi wala domin roje gbauda yin zagi ngai allahumma fillahu na guje da allahumma fillaha to bayan iyali jaude ngai na wajen ishara wuna to ngole ga zai tilara wuciya ne tungalu na tofayu na gasayi ngamala na yaji ya kago ya zawon gina ya allahumma filli hayyi na wa mayiti nan ngole wadda bukata larauci da ba ku fa zai dai lai fita ci bana wa ba gila wanza gila wanza ndoro la wuce so asiri zaga to amma man wuce kwanna na balita fi wannan bebe bayani ga na tula gana yad'u a hadhihi al-alfaz al-warida fi hadhihi al-hadith kin dodi lafazin na jibe da hadith ga alama magfir lahu bau a ci ga gaje domiri ndoro ba ma Sawa an kana almayyitu zakaran aw unsa zai waji kun na bage ko zagi wala yuhawilu dhama'ir almuzakkara ila sigati tanis galla domiri ya masculine jelo feminine ma idza kana almayitu unsa abe kiza su shigayi zagina gali anna marji'aha almayit huwa yukalu ani dhakar wal unsa ngai na laiga waju bana kalmay almayituna kalmu wana we labagi umay lanza gina A ga za tu ko za tu cinga rega dead person wasan dorola so domiri el na ma na manabi lotu be idana we rifaya za tu ci wallu lo ga bagi ko nzagya no lega na yo egan na yau gbogbo bayani ya mai ishimawi nso da oje yi bayani na mamu bebe yana da oje yi wani mai ishimawi waga wula zagi na waje kun sallah na gole igifin la'awara ma gawa zo waga bi wula ga zatuci gole mai yi da wuce unaga da zanti ubo jama'ajin wa yau ko so ku ga mai adini jigbabe alkhairi bunan doro eto alo ya adini to man shega ya gafa idza kana al musalla alayhi tiflan zai waga je kun salla na wayi zakan giwo ina wado na ji salla na ga wagana al musalla alayhi zai waji salla na al musalli wato na ji salla wajiga allahumma ja'alu lana salafan wa faratan wa zuhran hadithu al imam buhari ene waga waga na da wani egun yoyin tabi yin ciku na iga alhassan albasari na albai akila asarin nabi so bai wuce a ga wayi zakan ge waga muteri waga muteri alimamu nawawi nan waga ya ciye sallaje zakan ge wani ga bagi egi zakan gi bagi be zakan yi zagi hadisi dai na biya na ga wajen amma hadisi wuce ga laugumi ma imam nawa ga wala wa kala wa magfir li hayyina wa mayyitina ula ka bago ato arbe karshe wani kendo dai igbo man gidana muga ina wajina wadda ta ta hadisi ala wa magfir lana wa gfir li hayyina wa mayyitina muga wajin waya zakangi waga sajin wace wallan wa biyu alawa majalu faratan li abawai wa salafan wa zuran wa izzatan wa kibaran wa shafi'an wa sakil bihi mawazinahuma wa afraga sabra ala kulubihima wa la taftinnahuma taftinnahuma ba'dahu wa la tarimhuma ajrahu naga ngo law biyo atakeice na defa gana ngai allahumma ja'alu lana salafan wa fara faratan wa zuhran na al-imam hasan al-basri ga ijiya zakan gina yaji fahimta ko mu shiga baya zo ka alama magfil ya yi na ibn to zakan gi mai yi shiga su eh wange to man ji be oji kike ciki bo da na yan addu'a na ji babu ya lauda babu ya lauda to man ga dalili biya ga waga kabara ya farko ji ko baci ko tace ba ga ba waji kiyan addu'a na ji da dalili biya ga ba na be ji mudana dana adewa min biyan wuce waga bi wuce zumai kabara farko kwaye baci kwaye tace wagi ko aduwa na jigafi kabara guba wagi ko kwa aduwa ni wula wuga wagi ɓata dai ndoro ya zaɓe jina bayani be karara ga kabara ya tace amma gwako ya bayan tsari dina manjin lauda gwako na karatu fatiya ya farko waji kabara baci salatu ibrahimiya waji kabara taci addu'a yaku waji kabara ni ciyo jiki ha addu'a biyo yaku to addu'a kice ji kabara ni cibo idi fahimta ko bugo idi tsatsarin nana gwa kuma ji tatiwa na da wadda ke risala na wasu oji, gadda na waga kabara kaza ji ga waji kaza kendo dai sai ato mawuci ko sai da sabe kin ga dana a shiga waliyo amma littafi imam nawa wani gala lazkar nan wani fiye ka kayan tire bai ji mu dana zumaniya kabara farko kabara farko fatiya zuma fatiya salatu ibrahimiya zuma salatu ibrahimiya sai addu'a allahumma ighfir li hayyina wa itina ko allahumma ighfir lahu gan ganci mai imam nawa ga lefi da ba kan ka wale guye jizo wuka allahumma ighfir lahu warhamu wa nkuki soko fabi soko gun yiwu fe yen o gaji bo elobe shi won agi idi fahimta ko amma ogu jin mi gun cikin do anabe juna on ge ga amma aka ba ala fun awuka wa wuka allahumma ighfir lahu warhamu soko gun yiwu fabi to ke ga zumai kabara ni cibo man ga ne wa ga igana zumai kabara ni na ngai gaga sun makama ba da rabia kadra ma bai na tabbiratai ne yadda sun makar kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suna fil janaza a kaza to yi gaji be ka kayi mini gajo al'imamu shafi ganye na waga zuma kabara ya eni ce wani dana wajiga alahuma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu ko wala taftinna ba'dahu ngawa ga mun da shi maza wa ga indora wasu sun su begi wace jikin sallama ibnu abi uraira yake abu uraira mu ga ina eh, zaye gboro jaja ga zumai kabara ya ni cewa wani ga ya Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rolen wale ga titi guta da wani go shi ga wasu sun sun godo dai wace waje sallama to shi ga Allahumma la tarimna ajra wa la taftinna ba'dahu igi abu raira gan alawun rabana tina fi duniya hasana of lahirati hasana wa kina azaba nar gawa ga zumaya kabarai ni cibo kan ga ganci wace waje sallama to sallama wa ganci abu hanifa mu ga sallama guba ce ga wajen gai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah logwa gani bai gwafi ki dalili a yawa ga yi wani ga sallah janaza ki do na sallah gutun yi na ga mutu ya bugo to sallah mu ma hiri ni ga yau kin do dai annabi ji sallah maguba na to adde litafi mu ci kun la dalilin doro bai litafi ne ga adabul mashi ila salat ya shek muhammad bin abdul wahhab kan a da sharai na jiyuna be bai dalilin zai ji ga sallar maguba bai zai ji ga sallaman na. amma ba ga kufuro gina man biya na ya farko dai a diman abu hanifa na gan guba wa jona abdullahi bin mas'ud sahaba mun shi kwanna na dai ilimin qur'ani sarawina sakube guyu muga at-taslimu ala janazati mithlu taslim fi salat sallama ya janaiza kendo na sallama ya sallaina a chaguyo wa qalluhu ina mai gbaguna wadiga assalamu alaikum ko salamu alaikum bugu egayen farko da wani gole abu hanifa abdullahi bin mas'ud a ga kin gode wai ji sallama ya salla dan gole ya salla guba ga ya jin ya guba ibe jin ni ta bayani be amma guba ga na be ga jin kin mu be da sifatu salatu nabi ya shawo albani wana guba ga waju jujo assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ngawai gaji gwaku bogo ko wuka assalamu alaikum wage to imama ahmad ga inai sunnana sallaman ni assalamu alaikum wa rahmatullah lugwalo ko assalamu alaikum wa rahmatullah zuni nga yi sunna waje sallama lugwalo kawai wala ba sa in sallama tilka waje. ga laifi madaba wajen wale guro assalamu alaikum wa rahmatullah igin imamu ahmad da wani mini man kogun na ishe wasu sana abu hanifa mu ga kan ibe ta can abu amma mu yi jira da 80 years kan ba ta mu cile 70 years mu ji hanjali na jira da 150 years na lole wule ije tsakani 80 years ko 70 years 70 years after ijira ta amma yan 80 wule ije imamu malik gabe tuwa ya ba mu ma wule ije amma mu na ijira da 94 years na imamu shafi ci beza ta ci amma wunan ijira da 150 ne yana abu hanifa jajali na ga soci lamun bai shi ngala ga ga wuli da imamu wasu wufiya imamu amma mamma luije gwa ba ya wucin kan ga imamu amal bin ambal wunci bebe 165 ta ijira kan bata ne ga wuya biyu ga malaji katun bedo shi ɓata imam malik zibe abu hanifa imam shafi wasu ke jibe imam maliki imam muhammad jibe imam shafi man jayo na ji tsoci hatsana a malotun yadini su kuga bai alkhairi bai wuce ki dalili imam ahmad wani ga sallaman ni ga yi sunna wani ga sallaman ni ya ce ga bayani bai ga annabi muhammadu jan sallallahu alaihi wasallam da sahaba shi istidlalan bi fili rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi fili ashab alladhina kanu yusallimuna taslimatan wahida ga sallaman ni ga fejo walam yi uraf lawan mukhalifin fi asirin amma dai zai cale ba zamani ya yi ga guba gwaya jauna dalili imamu ahmad da wana ngole ga dalilin bokai bana wayan wala da batun annabi gani be sahaba ji fahimta ko amma ya ga ibnu mas'ud wasu dalili dana jina ganga sallah ga mutu yo be mun ci kendo dai mai ji sallah mai sallah na ga ji mutu amma ji sallah ma sallah guba amma ji unni ji fahimta ko ngole zandoro da dalili na mfetsona to jama'a shi bu lokaci na dabe nan imamu shafi yi wuga sallama guba a caga gun ejan ya farko wajinjilo gwalo ya baci wacojin washin gwafi assalamu alaikun wa rahmatullah assalamu alaikun wa rahmatullah ga da guta da wani daga daguta ibn wazu mai wato gaga ga sallama guba etun wani na gena to bayani na igagun tun mina na ngayi bayani ya kaifiyatu salati ala janaza ke wajin kun salla jina an yaqifa al-musalli ba'da istikmali shuruti salat nawiyan salat ala man hadara min al-mauta wana ji sallah na sharatin sallah ga gumi daga tililiyo alula ya jawa alikibla ya fuso sharatin na jiga gumi ya ni ladan ya gbọn ke bi zai jibi sallah kun sallah jana'iza jijina lafiya ya dai wace wala guba ba wai ma takbiratul iram famba gani bai a to lokaci na waji kabarin farko nan ga wala guba ba wannan lofin amma jalu bai kan santa ya tukpa guba ko ya e kwaci guba ndoro wage Allahu akbar ko Allahu akbar batan wage hadisi bai thumma yadaw yadahu al-yumna ala al-yusra kan ga ganci gwaya gwalo yawe ala al-yusra wa gula katiya gwafin zumana wallau lo kizo pamba be kabara ya har mai na ga wallau shi bai ji annin kin gode ya ji musallawana wa ya yashra'u fi qira'atil fatiha o cho goda fatiha bo o ga igba fatiha o fe di kabara kabara da guba da wana o cho jan salatu ya nabi sun thumma yukabbiru o cho ji kabara unda tashi wa ya yadu lil mayyit o cho ba do ya ku thumma yukabbir kanga wa ya kabara jin ni ci wa ya yadu o cho ba duwa ya kun ko ya tita ci wandoro wa bana thumma yusallim kanga o cho ji sallama egan kokoro gidan wani ya tiyan kenda ne ji ya janaza na gurgudu ne gana social barkudu bai ga cimici na social fagin bai alkhairin ya dufe na su kawo ji tabbatu yayi alkhairin ya dufe na su kawo ji tabbatu yayi shari na toce kan goya wuce wuje bai dufe rin nawa na toce kan gwamu yayi mulki ya nigeria su ko obegigi yayi zai tsoci tsaye ce zo shi wani su kowa kiwa mu toce wajen jagora in doron waje shiga fi amfani ya talaka ji musulmi ji bai ne wani ya rabbi shiga fi guru lai musulmi ji to addini abu na su kowa ba ta yacin so ce wa ba ta yacin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la illa ant astaghfiruka